barkamu da sake saduwa a wannan marece na marecen juma'a a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda yake a birnin sokoto a shiyar polo club inda dr malam muhammadu mansur ke gudanar da tafsirin alkur'an a tafiya ta kama shi a ajiya bai samu labari ba sai a yau kuma ya wuce umra amma insha Allah zai kwana bakwai ya dawo da haka za mu ɗan rika muga abinda abin da muke iya yi gwargwadon hali haka ba za mu iya kamar yadda yake yi ba sai dai a yi hankuri da yadda za mu fassara da irin mu allah taimake mu muna cikin suratu yunus kuma mun karanta aya goma sha biyu ko za mu tashi kan tasha uku to bismillah wala kada al-qurun a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم ثم جعلناكم خلائق في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون to jiya an hasara ayoyi guda goma sha biyu a wannan sura kuma suna bayyana mana irin al'ajibin da mushrikai ke ko kafirai na zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam game da an saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wahayi suna mamakin ya za a saukan ma mutum irin su wahayi to Allah ya gwada musu wannan cewa abin mamaki ba ne abinda an mamaki kan an faɗi shi su da dibi zuwa ga sama yadda Allah ya halitta ta da ya sanya wata a cikinta da rana to wannan ayoyin za mu karanta sun ci gaba da gargadi ga mutane da ake wa wa'azi suna karyatawa in waɗancan in wasu su duka sun shige Allah ya ce su yi dibi ga al'umma sun gabace su waɗanda sun ka zo gaba su duka an halaka saboda karyatawar annabawansu su ma idan sun kai kanan za a karyata su za a halaka su Allah ya ce wala kad halaka na quruna haƙiƙa mun halaka alƙaryu wato al'ummomin da sun kashi hudu min kun gabanin ku ya ku mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma jama'ar kowane lokaci masu saba ma abinda annabin su ya zo da shi wato min kun gabanin ku lamma zalamu dalili kuma lamma zalamu lokacin da sun kai zalunci wato sun ka zalunci kanunsu <clears throat> zalunci anan ashirk shine zalunci amma kuma kalma ce da ke haɗa abubuwa da yawa takan ɗauki ma'anar shirk takan ɗauki ma'anar fasici ko kuma aikata sabo ko kuma kowane irin zalunci tsakanin 'yan adam tsakanin wasu wasu ko tsakanin zalunci shugabanni duk yakan haɗa to illa dai malaman tafsir na cewa a suna nuhin allah yana nuhin abin nan shirk watan babba kuma wannan kalma ta zalunci akwai lokacin da ta rikice masu haɓar annabi sallallahu alaihi wasallama ga ma'anarta lokacin da Allah ya ce Allah allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun to sai wannan yazan ya samu rikici a har suka tambaye sallallahu alaihi wasallama cewa wanda daga cikin mu bai zalunci ba domin ba wanda bai zalunci kansa ba ko wannan bangare ko wani bangare sai annabi ya fasara musu sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shirka la zulmun azim abin da azzalumci a nan shirki kenan shirki shine babban zalunci don haka nan ba wani zalumcin da kai kamar shi duk zalumcin da biyo baya to yana yana bin nan bai kai girman abin nan shirka ba don haka nan wajibi ne musulmi su nisanci duk abin da zai kai su zuwa ga aikata shirk babba ne ko karami sannan su nisanci sauran zalumce-zalumce tsakanin 'yan uwansu da juna ko kuma tsakanin abin nan dukkan al'umma ce lamma zalamu waje adhum rusuluhum alhali annabawansu sun zo musu waɗanda an ka aiko musu bil ce da hujjoji waɗanda suke bayyane ai al'ayatul wadahat hujjoji bayyane an aiko waɗannan annabawa da su amma sun haƙaryata Allah ya ce wa ma kanu la yu'minu ba zan suna imani ba wato ma'ana wa ma kanu yu'minun ba zan suna masu imani ba nan lamu da an ka sanya ta lamu ce kawai lita akidin nafi wato sila ce ko da an shirya ta ma'ana za ta hito Allah ce ka zalika kamar haka kamar da mun ka halaka waɗancan na farko na jazil qawmul mujrimin muke halakawar dukkan mutane da an mujrimai ma saba ma annabawansu wato don mai saba ma abin nan sa to wannan za ta same shi kuma wannan sakamako malamai na cewa sakamako ne na azaba wata take nau'i biyu wani lokaci azabar za ta zo ta shahi al'ummar gaba daya wato ta halaka su kamar da ya faru ga sauran wasu jama'ar da sun ka wuce kamar jama'ar nuhu an noce su a cikin ruwa jama'ar samu, jama'ar salih da sauransu duka wannan ita ce azaba wadda an kawa al'ummomin sun ka saba ma annabawansu to sannan akwai wata azaba wadda bata kai wannan ba wannan azaba kuma ita ce waton a sanya wasu ba jama'a su danne su danne waɗanda mabiya annabawan kamar idan al'umma suka saba ma annabinsu sai Allah ya aiko wasu al'umma waɗanda sun kafi su ƙarhi waɗanda ba addinin su guda ba su tosan su ba su jinkan su aza su akan su wannan shine azaba wadda yake ta biyu kuma idan muka yi dibi kamar da malaman tafsiri ke faɗi cewa wannan azaba ta biyu ita ce aka wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun saba ma annabi sannan kuma al'ummomi waɗanda ke ba musulmi ba da yawa sun daddane su a wurare da yawa to illa suna cewa malamai irin wannan ga al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma takan kaso ko takan ɗauki nau'i guda biyu wani lokaci za a turo musu waɗanda ba musulmi ba su danne su su hana musu yin addinin su wannan azaba ce sannan akwai azaba nau'i guda da za a sanya wa tsakanin su da juna su zama su faɗa wato su kasa haɗa kansu zama abu guda sai ya zama wannan na haɗa da wannan wannan na sukar wannan wannan na zagin wannan to akwai eh, abin nan hadis a cikin eh, abu dawud ko kuma tirmizi ne insha Allah ɗayan biyu dai ah, wanda a cikin sa'afun na malik radiyallahu ta'ala anhu yana cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam lan ya jama'a Allahu ala hazihil ummati faini. Allah baya haɗa ma wannan al'umma tawa ta kubba guda biyu saifan min wa saifan min aduwiha takobi guda nata wasu wasu takobi guda na makiyansu wato ma'ana al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama bai wa waɗannan musibat ta taru gare su lokaci guda shi zan makiya addini makiya suna yakin su kuma su wasu wasu suna yakin junan su sai dai a yi musu guda to a cikin wannan wace ce ta sauki malamai na cewa ta sauki ita ce a sanya faɗa da jayayya tsakaninsu wannan ya kin wannan ya doki wannan wannan wannan ya kashe wannan da tunanin shi bisa hanya kwarai wannan ya kashe wannan ya hasauki bisa ga a turo bakiyansu su danne su gaba daya wannan ita ce fassara da wasu malamai suka yi wasu kuma na cewa a'a makiya waɗanda an na ciki cikin musulmi sun yi aibi kuma sun yi haɗari bisa ga makiya waɗanda suke waje to amma wannan ƙaulin in ka diba kamar yana da abin nan al'amurni a kansa domin hada na tsakanin musulmi wasu wasu ko da aka ga yaƙi to za ka gidebe shi mahi yawa faɗa ne na hanyar tawili wannan yana ganin abin da ke a kansa banna ne ya kamata a yi kaza wannan yana ganin banna ne a yi kaza amma maƙiyi na waje idan ya zo duk gaba ɗaya zai haɗiya ba zai bambanta ba don haka nan ashe faɗa tsakanin wa mu wa mu ya sauƙi bisa ga tsakanin a turo mana wasu su shahe mu gaba ɗaya allah ya tsare mu to wannan dai shine sakamako Allah ya ce thumma sannan ja'alnakum mun ka sanya ku khala'ifa fil ardi mamaya kasa nan magana ana yi da dawa da al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa su yi dibi al'ummomin da suka shuɗe na annabawa an halaka su saboda saba ma annabawan da suka yi gaba da an tahid da su ba sauransu sannan ku kuma ni kawo ku inji ubangiji don ku zama mamaya a bayan kasa ai min ba adihin bayan su mun yi muku wannan ne linan zo da don mu yi dibi kai fa ta'alamuna za ku aikata za ku yi aiki mai kyawu ko kuma za ku yi aiki irin nasu shi ma abin da ya same su kila ya same ku kuma wata azaba ta zo ta same ku kamar inda Allah ke cewa ga aya ta suratul mul abin nan hud liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wato ubangiji ya sanya kuma ma ya kasa ya sanya ko abin nan don yayi dibi a cikin ku wane ne zai yi aiki wanda yake mai kyawu to wannan aya da muka karanta yanzu wadda Allah ya ce sun maji alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim linanzura kayfa alamu wato don ku yi aiki idan kun yi aiki na kwarai za ku ɗaukaka idan kuma ku aiki na kwarai ba to za ku samu nakasa wannan sai suranta mana cewa ashe samun halifanci a bayan ƙasa mai kyau wanda Allah ya yarda da shi ba shakka ya zan wanda yake gwami ne da aiki wanda yake mai kyau. wato dole ne ya zamo manudatun bil amali salih wato ya zamo yana abin amali saliha yana gwame da ayyuka da masu kyawu dalili kuma ba wannan ayar ba wata aya ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wannan a bayyane inda yake cewa abin nan suratul nur nur ne ko وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم waton hakika Allah ya yi alƙawali. ga waɗanda sun kai imani daga cikinku sannan suka yi aiki na kwarai kaga imani da aikin kwarai shi ke sanya ka zama khalifa wanda ke na kwarai Allah ce les ta halifannahum fil ardi za ya shugabantar da su ya ba su halifanci a cikin ƙasa kamar ta halifar lazina min qablikum kamar wanda yabba waɗanda ke gabanin ku don idan kuna son ku zan halifofi na kwarai a bayan ƙasa waɗanda ubangiji ya da su to ku yi imani sannan ku yi aiki wanda yake mai kyawu kuma wannan ayar da wadda ta gabace ta tana tsoratar da mu akan cewa duk abin da zai kautar da mu daga samun zama khalifofi na kwarai abin da zai kautar da mu daga imani ko yakin kwarai to mu nisanci wannan abu kada mu sanya kanmu a cikinsa wannan kuma galiban malamai sukan ce irin wannan yakan zo ta hanya biyu don haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su a wuri guda hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna duniya hulwatun hadiratun wato duniya hulwa ce hulwa abin da ke kore wato na ana suranta ma duniya ka sayar da take ita duniya kore ce kore shine abin da ke danye shar in kaddi ba zai baka shawa a lokacin da shuka take kore shar a cikin gona in ka ji ba za ta baka shawa amma idan ta bushe ba shawa gare ta zaka aka sifanta duniya da ita aka ce hulwatun ce kore ce in ka ji ba za ta baka shawa sannan hulwa ce ko kuma abin nan eh, eh, abin nan ko hulwatun abu ce mai daɗi wato kamar alewa a bakinka in kasar za ka ji daɗi in ka samu duniya ka samu kawar duniya za ka ji daɗi sannan ga ta kore idan ka ji ba za ta baka shawa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce annabi faɗa mana ya ce Allah yana halifantar da mu a cikinta wa inna allaha mustakhlifukum fiha allah zai halifantar da ku a cikin ƙasa ya ba wasu ku arziki ya ba wasu ku wadata ya ba wasu ku mulki ya ba su abin nan Allah annabi ya ce mana yayi wannan fa yanzu da kaifa ta'lamun dan yayi dibi ya ga abin da za ku aikata za ku yi aikin kwarai ko ba za ku yi aikin kwarai ba sai manzo Allah ya ce fattakun duniya to ku ji tsoron duniya fattakun nar ga yace riwaya ya ce fahazaru fitnatun nisa ga wata kuma ya ce fata nisa wato ku ji tsoron duniya sannan ku ji tsoron mata to wanda ya nuna mana kenan abubuwan da ke sanya mu ga samun halifanci na a bayan kasa halifanci mai kyau akwai su da yawa amma biyu su ne manya waɗannan guda biyu su ne manya na farko duniya sannan na biyu mata idan mutum ya bi duniya to za ta hana mai samun halifanci mai kyau sannan idan bi mata kuma shi ma zai hana mai samun halifanci wanda ke mai kyau. domin zai faɗa fada ga rango na halaka to balle ma a wannan zamani ko kuma waɗannan shekaru na ƙarshe da musibar waɗannan abubuwa ta game musibar duniya ta game kowa ta game musulmi da wanda ba musulmi ba baka wajen bidar duniya baka bambance musulmi da wanda ba musulmi ba haka nan wajen mata ga sunan baka bambance mace musulma wani lokaci da mace da ba musulma ba kamar da manzo Allah faɗa mana wani hadisi nasa wanda ke nuna wani mu'jiza mai girma wanda ya ce mana a cikin sallallahu alaihi wa sallam sinfani min ahalin nar lam arahum akwai sinfi biyu ko abin nan jinsi biyu na mutane yan wuta ne amma ni ban gansu ba in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam wato su yan wuta ne amma manzo Allah a zamanin sa bai gansu ba don babu su wannan lokacin ya ce mana qaumun ma'ahum siyadun nan gaba kenan za a samu su mutane suna rike da bololi ka aznabil bakar kamar abin nan bundin shanu ya daribo bi bihar nasa suna bugun mutane da su bugu wanda ke babu dalili bugu wanda ba bisa ga hakkinsu ba ko kuma bugu ba wanda bisa ga shari'a ba don haka malaman ah, hadis ko malaman shurufu na hadis suka shiga bayani da binciki mini waɗannan mutane ne waɗannan waɗannan mutane ne za su zo a ƙarshen alƙiyama suna da buloli suna dukan mutane ba dalili kuma akwai akawal na malamai da yawa game da su in ka diba ah, sharhin littattafan hadisi illa mahi rinjaye ko kuma mahi kauli wanda yake mahi yawan malamai sun tafi a kansa cewa su ne a ƙarshen zamani za a samu eh, abin nan eh, masu tsaron dokoki 'yan sanda ko eh, sojoji ko wane ne masu bugun mutane dukan su ba bisa gaskiya ba to waɗannan su ne annabi ke faɗi a sallallahu alaihi wasallam sannan a ciki ya faɗi cewa za a samu wasu mata waɗanda yake eh, ya ce abin nan nisa'un kasiyatun ariyatun kasiyatun ariyatun wannan abu ne wanda yake zai suranta ma ga ido a ce man mace ga ta kasiyatun ce amma ariyatun ga ta da tuhahi amma tsirara take ta sanya tuhahi amma ba ta da bambanci da macen da ke ta tsirara yakan ɗauki ta sanya tuhahi waɗanda suke ba su jikinta al'aurata a bayyane ko kuma ta sanya tuwahin da suka matse jikinta kamar irin yadda wasu 'ya'yan ke dinki a matse a abin nan al'aura su ga abin nan ga bayyane yakan ɗauki waɗannan fasarori duka so kaga wannan hadisi hadisi ne wanda ke mai girman daraja wanda ke suranta muna mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya ƙara ya ce su waɗannan mata da yake kasiyatun ariyatun sai ce mumilatun ma'ilatun wato masu abin nan ne masu hila a wajen tahiya irin wannan tahiya da mata ke ta jawo hankali ta abin nan shine eh, mumilatun ma'ilatun suna jawo suna tahiya hila kuma suna jawo hankalin masu dibin su manzo Allah ya ce ru'usahunna ka asmatul bukhut kansu ka ce tozon raƙumi ne wato sun shace gashi sun bar shi tsira abin nan bude ba ba hijabi ba abin nan to manzo Allah ce waɗannan ba shiga aljanna wato kuma ba su jin ma kamshin aljanna shekara kaga waɗannan abubuwa guda biyu a wannan lokaci kuma a kowane lokaci su ne fitinoni guda biyu waɗanda za su hana mana samun halifanci a bayan ƙasa da Allah za mu zan mutanen kirki haka nan mu yi ƙoƙari mu zan halifofi na Allah bayan ƙasa mu nisanci duk abin da zai hana mu samu wannan halifanci wanda yake mai kyawu daga cikinsu waɗannan abubuwa guda biyu da muka faɗa Allah taimake mu وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون تسأل الله سبحانه وتعالى كما يب سورة تامنا يبين أمنا أتمنى da أتهي irin al'ada ta makiya addini a koyaushe wato na wancan zamani da na wannan zamani da kowane zamani wato ko shi za su yi ƙoƙarin duk abin da an na gaskiya su bidi hurhurinsa ba za su ba su yarda da abin da ke gaskiya sai sun bidi canji kamar wadda waɗannan mutane sun ka bidi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce abin za mu karanta a ciki Allah ya ce wa iza tutula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu wanda suka ga sunan bayyane a cikin littafi wato ayatun ta ayoyin suke bayyane ba su da rikici kuma sun san ayoyin nan gaskiya ne qalan juna lika ana sai waɗannan da ba su ƙamna haɗuwa da mu wato ma'ana ba su jin tsoron haɗuwa da mu ba su tsoron Allah sai su ce ita eh, bi qur'anin gairi haza zo mu da wani alqur'ani wanda ba wannan ba kawo mana abin karatu wanda ba wannan ba ba mu yarda da abin wannan qur'ani da ka zo da shi ba domin yana so mu yana zagin iyayenmu yana zagin gumakanmu kawo mana wani wanda ba wani alqur'ani ba aw baddilhu ko kuma ka canza shi gaba ɗaya in ka canza wannan mun yarda wato koyaushe irin wannan yakan faru ba wai zamanin kahiran zamanin annabi ba koyaushe har kahiran zamanin wannan yana nan domin ba su yarda ka ce ga qur'ani ai hukumci da shi ce a a ji wannan a hurhura sai dai a zo ga tsari da ni da kai mu zamna mu tsara maka mu dokoki <laughs> ko ba haka ba shi na wato kenan au baddil ka canza shi a ji dokokin na qur'ani amma a dawo mu tsara namu mu kan mu mahita da kanmu suna ganin qur'anin bai isa ya zama hita gare su ba sannan abinda a bambancin tsari ko yaushe na Allah da na mutum dan adam ko shi zai abin abin nan zai zai wani tsari abin da zai fara dibi ko tunani zai wa kansa mahita me yayi unhwani zai samu a cikin wannan tsarin don haka nan abin da zai rubuta duka abin da zai unhwane shi ne kuma ba shi kaɗai ba zai tunanin 'ya'yansa su ma sannan da danginsu da 'yan ƙabilarsu da ɗan su da wane ne don haka nan baya son wani tsari in ba wannan ba ashe kaga bai zama ɗaya da tsari na ubangiji wanda yake shine masanin halittu kuma shine sanin abin da an maslaha gare su don haka nan abin da abin nan tsira ga al'umma ta musulmi shine su bi alkur'ani su bi dokokinsa sau da kafa hukuncinsa su yarda da shi kuma su yi aiki da shi sannan kuma su nuna shi suke son a yi musu baya halatta ba ku nuna ba kawai da an ce ku bar qur'ani ku zo ku yi wani ce to mun yarda shi kenan je a zauna a tsara constitution a ba daidai ba ne. sai mu yi tsaye a bari mu amur shari'a mu a kai ruwa rana ta kwan sannan yan abin bai yi ba a dawo ga wannan amma mahi yawa musulmi ba su yin wannan da an ce a bari sai ce ya to shi kenan ba komai kasa guda mun zan one nation one destiny ba ba komai to wannan kuskure ne bai yiwa a ce one nation one destiny destiny ba guda bane nation din guda ne mun yarda amma destiny ba guda bane domin ko ga sutura da abincin da muke ci kasan ba guda ba ne don ina tunanin ne za a ɗauki mutumin sokoto wanda annan sokoto yan rayu a wannan gari a kai shi a nan ko a kai shi enugu da zuwansa a ce zai ci irin abincinsu ya san irin tufafinsu kasan sai ya abin nan sai ya ɗauki lokaci ga koyo kuma tilas abincin nan sai ya taɓa shi ko ba haka ba don haka nan ashe ko ga abinci an bambanta don haka nan ga abinci mun bambanta ga sutura mun bambanta don haka nan ga addini mun bambanta kuma haka tilas ne bambanta ga dokoki wadda mun ka yarda mun bambanta ga kabilanci domin kai kai barabe ne ni ba haushe ne wannan ba hillace ne mun yarda daban-daban don me baka cewa don a game kai aje hillanci kai kuma aje yabo kai kuma aje wane ne mu dawo ga harshe guda suna yarda to don me za mu aje addini mu dawo ga naku sannan kuma wannan wayo ne in ka abinda an wayo a ciki dokokin nan da ake biya duka duk mahi dokoki ne na na christianity duk ko lokacin na kiristaniti ne ashe kaga kai ne wawa kai ka aje naka din ka bi nasu ko ba haka ba don me su ba su aje su bi namu to inda matsalar take shine mahi yawan musulmin munafukai an cika su an cika munafukai da su da yawa kuma su ne gaban kuma su ne manyan don haka nan shi talaka bai da yake ko yana so sai da ya addu'a kawai ƙuri'an nan ma da kake ikon ka jefa ba barka da ita ba ba tilas abin da ka jefa su haƙi da yawa da shi ba za a bar ka je ka jefa abin da kake son ka jefa amma wajen abin nan ba ka iya biyarta iya kakka tsaya nan ron hukku a ƙidaya ka jefa shi kenan ka gama naka aiki daga takardu za a wannan cike cike shi ganin sai a fari a ci ga wanda yake in ka yi zanga-zanga a kashe shi kenan an huta banda wannan babu wani to wannan makircin yana nan kuma shi ba wai kafiran zamanin annabi kullum suna bi da kurkurin alkur'ani kuma wannan shine waɗansu da'iman bai gushewa har abada haka nan ko ku halka ko mu halka ko kada mu halka kenan muna dai ganin yadda ake ta ɗaukan mu yanzu haka an ne muna ɗauke ɗaiɗai kala ana ɗauke ɗaiɗai yanzu ma an zan abin iske taro ka gaba ɗaya ɗauke duk gaba ɗaya ce to Allah ka cece mu to Allah ya ce oh, so ce abin nan ka zo da alkur'ani wanda ba wannan ba aw badil ko ka ci furhura shi suna faɗin wannan ne bisa ga izgili wato mu ba da alkur'ani ba mu da abin da ka zo da shi ba kawo kawo wani Allah ya ce kul ka ce faɗa musu ma ya kunu li bashi kamata gare ni an ka ce ma annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam baya baya kamata gare shi wato baya kamata gare ni an in hurhura shi min tilka ta gehen ta son raina wato annabi sallallahu alaihi wasallama an ka ce ya faɗa musu cewa baya kamata ya gare shi ya hurhura alqur'ani ya hurhura dokokin alqur'ani ta son ranshi sai dai idan wahayi aka yi masa aka ɗauke wannan hukumci aka kawo wani wannan daban to mu yanzu akwai wanda za a yi wani wahayi a ce an shahe dokar giya akwai wanda za a yi wahayi a ce an shahe dokar katse hannun barawo akwai wanda za a yi wahayi a ce wanda ya zina abin nan a yahe mai akwai shi ashe kaga cewa yanzu in ka ya zina a yahe ma ko kuma yan kai sata kada a katse ma hannu ko kuma yan kai abin nan eh, eh, eh, sata a ma bulala kawai ko a ɗari wannan shine cikin final court cewa idan kai bulala a ɗarme ka kuma idan kai kashin kai a tsarme ka kuma mewa ba don horo za a yi ma ba a za a yi ma ne a za a kai ka a aji domin idan wanda ka ta in ba a kai ka an ka ɓoye ba gane ka zai sa ba ka kashi ko a. don haka in wannan ƙaiƙan ya haita sai a sako ka in kashe mutum ka yi iyaka a kai a aji don kada dangin waɗancan su taso su ma su kashe ka su rama don haka idan wannan aikan eh, eh, eh, nasu ya tafi sai ka kama yawon ka shikenan kaga wannan duk wata dubara ce ta abin na rikici addini da shahewar hukumce hukumcensa to kada mu yarda da wannan mu yi abin da muke iya yi ko da wajen ƙuri'a ne mu jefa abin da mun ka san gazatonmu zai taimake mu mun yi iyakan namu abin da ya zo wanda ba mu da iko Allah ba zai kama da wannan laifi ba insha Allah ta'ala aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana musu cewa baya canzawa alkur'ani ta gehen kansa kuma ka faɗa musu ka ce musu in atbi'u ni ba ni biya komi illa ma yuha ilayya sai abin da ake yin wahayi ne zuwa gare ni to annabi sallallahu alaihi wasallam an ka ce ya faɗi ba shi biyar komi sai abin da aka yi mai wahayi bai wadatu da barin abin da aka yi mishi wahayi ba to ina wani zai wadatu ina wani musulmi zai wadatu da barin alkur'ani akwai shi babu don haka nan mu musulmi ba abin da za a kawo muna wanda zai sa zuciyarmu ta yi sanyi mu wadatu da shi kamar alkur'ani duk wata doka da an hakallafa muna an aza muna ita ce bisa tilas babu yadda za mu yi in akwai yadda za mu yi to za mu yi in ba mu yadda za mu yi kuma za mu danga za mu bar ma Allah wannan kuma ya nuna har ko yaushe ba a samun shiruwa ta Allah sai ta hanyar alkur'ani don gashi an ce annabi ya faɗi baya biya komai sai abinda an kayo wahayensa gare shi kamar ga wata aya wadda Allah ce ya faɗa mu al'umma cewa ah, qul in ni fa inni adillu ala nafsi wa in hitadaitu fa bima yuha ilayya rabbi ka faɗa musu cewa in na bace an ka ce ma annabi ya faɗa mutanen zamanin sa har in ya bace to ina bacewa ne ga kansa amma har idan na shiryu to na shiryu ne da abinda ubangiji na ke min wahayi zuwa gare ni ashe kenan shiriwa ba a samun ta hohau sai ta hanyar wahayin da Allah ke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama matukar an ka bar shi to ba magana shiriwa a ciki wannan ba shiriwa bace sai dai bata kullum za mutum zai nisa ga hanya Allah ya tsare mu ka ce musu kuma inni akhafu ni ina jin tsoron in asaitu rabbi in ni saba ma ubangiji na ina jin tsoron azaba yawmin azim azaba wani yini wanda an mai girma ta same ni shine ranar alkiyama to annabi sallallahu alaihi wasallama an ka ce ya faɗi idan ya saba ma ubangiji ya bar abin da an ka sabu komai to yana jin tsoron ta azaba ta alkiyama da same shi to ina bale wani wanda yana iyawa ya bar abin da an ka saukan mai ya kama abin da ba a saukan mishi ba Wanda yana da uzuri aya da uzuri Allah ce kullu sha Allah ka ce musu da Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta wannan alqur'ani akan ku ba amma tun da Allah saba komin da shi ya ce in faɗi kuma zan faɗi wannan ba ga annabi ɗaya ba duk malamai duk wanda ya karanta alƙur'ani ya san shi ya fahimce shi wajibi ne ya faɗi shi kada ya ji tsoron abin da zai same shi ko mutuwa ya yi ya mutu bisa ga hanya da mai kyawu amma ya faɗi um, ma alaikum da ban karanta shi ba a kanku wala adarakum bihi kuma da ban sanar da ku shi ba watan da ban bayyana muku shi ba da Allah ya so to da ban karanta muku ba amma tun da ya sabko komai shi to ya ya abin ya hukunta in karanta muku sannan wala adara kuma da ban bayyana muku shi ba fa kallabe su fi kuma umar min qablu kuma kun sani ku mutanen makka annabi ya ce kun sani na zamna a cikin ku shekarun da sun ka shuɗe ai ban sai muku ga ainihin wani wahayi ba sai yanzu don haka nan duk shekarun sun ka shuɗe tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce masa abin nan shawa ko mutanen zamanin sa an yi mashi wahayi ba sai a wannan lokaci kuma ga shi sun san shi amin ne mai gaskiya A falata ake lowun Allah ce ba za ku yi hankali ba ku wa'astu wato annabi ya zamna a cikin su sallallahu alaihi shekara arba'in bai ce an saukar masa da komi ba sannan daga baya Allah ya mishi wahayi ya zauna makka shekara goma sha uku yana wa'azi sannan ya tashi ya hijira kuma madina shekara goma cikon shekara ashirin da uku kenan sannan ya rasu ya bar duniya wannan shine kauli mahi shahara ga malamai akwai sauran akawal da ke cewa annabi shekara sittin ya yi wasu ce hamsin da wani amma dai wannan kaulin shine ya shahara kuma shine ya inganci insha Allah ta'ala to wannan ya nuna shekarun nan na annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin shekara ashirin da uku shekara goma sha uku makka shekara goma a madina a cikinsu duka addini ya cika ba sauran wani hukunci da zai zo sabo wanda annabi bari ba adu haka nan da rasuwarsa shikenan addini ya binnan wani wahayi a wani wahayi ya kare sannan wani ya zo da wani abu wanda ya saba wani annabi hanyar hukunci ko hanyar ibada ta mata yanki duk wanda ya zo da wani abu wanda ya saba ma annabi sawa sawa'an ga hukunci ne ko ga ibada ne to dujjal ne kuma wanda ya bi shi ya bi dujjal sannan kuma in ya shekaru nawa yana bauta ma Allah da wannan abu shi da lada don haka nan tilas sai abin da annabi ya bayyana a cikin shekara 23 sannan kuma bayan ya rasu sallallahu alaihi wa sallam ba zai dawo duniya ba da wani sako sabo domin akwai masu irin wannan iddia'in cewa bayan annabi ya rasu ya dawo da sakon abin nan abin nan sako sabo hulai kai ma wasu to wannan yarda da wannan ridda ce kamar wanda mai muku tasar ya faɗa a cikin babin ridda wanda ya yarda wannan to ya yarda don haka nan addini ya cika a cikin shekara 23 ba abin da ya rage illa biya to ci gaba فمن أظلم من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون to Allah ya ce faman azlam wane ne ya zalumci ai ma'ana ba wani mutum wanda ya zalunci mimman niftara alallahi ka zaba bisa ga wanda ya kirkiro karya ya aza ga Allah ce Allah ya ce abu kaza halal ne ko haram ne alhari Allah bai ce ba wato ba wanda ya shi karya au ka zaba ko ya ta bi ayati da ayoyin Allah ibnu kasir ya bayyana cewa nan ibtira'i ko kuma kirkiro kiran karya a jingina ga Allah yana da huska guda biyu a wul Allah wato ƙeren ƙarya ƙiren wata magana wadda Allah bai ce ba ya aza ya ce Allah ya faɗi wannan maganar maganar koko da tana da kyawu ka ce Allah ya ce abu kaza alhali ba shi ya ce ba ko kuma eh, abin nan shine na ɗaya na biyu ya ce mutum shari'a cewa Allah ya aiko wani manzo bayan annabi ko su yi riya cewa an wa wani mutum wahayi na wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kiran ƙarya a jingina ga Allah subhanahu wataala to ba wani mutum wanda ke zalunci kamar wanda ya wannan da'awa ya ce an sauka mai da wani abu bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya kirkiro wani abu wanda Allah bai ce bai ce addini ne ya mai da shi addini to Allah ya ce innahu la yablihul mujrimun haqiqa mujrimai masu kiran ƙarya su aza ga Allah to sani ba su samun babban rabo wato ba su rabbanta to daga cikin kiran karya akwai abubuwan da mushrikai su haƙi kiro zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi gashi nan ta ga wannan aya wa ya'buduna min dunillahi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون to daga cikin kiran karya waɗanda mashirikai ke yi su aza ga Allah akwai bauta maunin Allah ta hanyar hila waton bauta ma wani Allah ta hanyar hila daban sannan akwai bauta ma wani Allah wanda yake shi ba ta hanyar hila ba daban ko da ke dukkan kowane na koma cikin wani a riƙi wani abu wanda ba Allah ba in gumki ne in aljani ne in mala'iki ne in ba ne in salihi ne in wane ne duka ana bauta ma Allah ta hanyarsa wato yanzu kamar mutum ya yana ganin shi ba ya tafiya inda Allah da wata bukata tashi ko da wata ibada ta sai ya bi ta hannun wani wannan mutumin shi zai kai shi inda Allah domin shi mai tsarki ne yake gani shi ko ba da tsarki don haka nan bai kamata ya ta inda Allah direct ba sai ya bi ta wata hanyar don haka nan ake gani irin wannan ya shahara da yawa ko a ƙasar nan kana ganin mutane da irin wannan hauji a wajen addu'a sai a ce a yi salatu goma Allah ga salatin ga Ah, mun kai shi ga sidi abdulkadiri sidi abdulkadiri ya kai ma ah, annabi annabi ya dauka shi kai ma jibrilu jibrilu ya kai ma zati kaga ba yan salati ah, sai an yi wannan kwana abi wannan abi wannan to irin wannan mushrikai na laraba su sun ka fara shi kuma wannan shine asalin gumaka lata da uzza da hubal waɗannan duk sunan bayan Allah ne su ne ake rika aka rika abin abin nan kamun kafa a wajen Allah to wannan ayar za mu karanta za ta bata wannan da'awat Allah ya ce wai abuduna min dunillahi su mushrikai suna bauta ma min dunillahi kuma bayan Allah ma la durruhum abinda baya cutar da su idan sun ka kabar abin nan bautar wanda ke bauta ma annabi Isa idan ce na bari a yau mi Isa zai mishi baya mai komai mai bautar mala'iki idan ce ban komawa a yau mi mala'iki zai mai mai bautar salihai waliyai in yace da yau ban koma bauta ma Abdul Qadir Jilani mi zai mai baya mai komi saboda ya daɗe rasuwa shekaru masu yawa ɗaruruwa bai ma san kana yi ba Kaka wanda ya mutu har ya zan ƙasa a cikin abin nan kabari ya za ka bauta mishi ya za ka kiraye shi ya zai ji ka Yan ka ce ban kiranka baya ma komai sannan kuma idan ka kiraye shi to baya amfaninka da komai don shi ya mutu baya maji na wace wauta ta ka kiraye wanda baya jinka tahi ba a musun duk waɗannan salihai ne bayan Allah ne amma wanda ya mutu shekara 600 ka dawo kana kiran sa yanzu ka tsammanin zai jika shekara 600 da mutuwa ya zai jika ka nan ba a kiran kowa sai Allah suna kiran ma ruhun abin abinda baya cutar su wala yanfa'uhum baya amfanin su kiran da suke yi musu baya amfanin su da komai ko sun kira bai ba su lada bai tsare su daga wata azaba bai tun tunkuɗe musu fitina ko mi da ka sani baya ya musu waya ƙuluna har suna cewa wato idan aka tambaye su don me kuke kiran wani Allah sai su ce kamar abin nan da alfahari ha'ula ishufa ha'una inda Allah ai waɗannan masu ceton muna wurin Allah ai ba su muke bauta ba a suna ceton muna ba wa ma'ana abutun lillahi ya qarubuna ila Allah zulfa ba muna rubuta musu ne kawai muna rikon su don su kai mu inda Allah su kusantar da mu mu mu hazu bai ne amma su ba su da zunubi wa ya gaya ma ba su da zunubi ai ba wanda ya ce ba su da zunubi ba wani mutum wanda bai da zunubi sai dai naka ya hina su amma suna da zunubi sai su ce ha'ula isu fa ha'una inda Allah waɗannan su ne masu wato abin nan ceton mu a wurin Allah suna su sun cewa idan aka je lahira za su hana musu abin nan azaba wato azaba ta same su a wannan ba wai sai an tafi lahira duk ba ma akwai abin nan wani ɗan ƙaramin littafi da an ka da rubutawa wanda ke yana faɗin manaƙif na sid abdulkadir jelan a cikinsa an faɗi manaƙif guda goma nashi a cikinsu aka ce duk wanda ya bi shi ya yarda da shi yana bai da hanyarsa to abinda zai fara samu na harko lada ita wannan baƙi da yawa ake yi ba a rubuta mala'iku na bi ana kwalfa kawai ana zuba mishi wannan shine abin zai fara samu na farko sannan na biyu zai rayu duniya da aminci wato da imani har lokacin mutuwarsa ba imaninsa ba zai kare ba kuma ba zai abin da zai raba shi da imani ba sannan na uku zai mutu bisa ga imani tilas eh, tilas wannan shi ne abin nan sannan eh, abin nan na hudu idan shiga kabarinsa shi abdulkadir zai je shi tsaye sai wannan abin nan mabiyansa ya amsa tambayar nakiyar da munkar tilas dole sai ya amsa sannan na hudu bayan tashin alkiyama idan aka yi azumi zani na lada zai je ya sa kawa ya take mizanin don haka nan sai shi ya nauyi nauyinsa sai ya sa lada ta yawa wannan littafi ne ake sayar zuwa kuma ana karanta akwai shi a kasuwa idan ka yi. so kaga waɗannan abubuwan wani irin shirk ya zan ya kai kamar wannan akwai babu don haka nan riƙon wani allah ne cewa ga wanda zai sa ka mutu da imani ga wanda zai sa ba a yi ma azaba kabri ga wanda za ka shiga aljanna wannan ba wanda a haka nan ba wanda za ka rika kafarsa ka shiga aljanna in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama idan ka bi hanyarsa ko shi in ka rika kafa te kace so ne dai kai kawai to ba za ka shiga aljanna ba son bai sa ka shiga aljanna wannan roduwat tana yawo yanzu da yawa a hababu rasulullah haka ake shi mun masu manzo Allah ne yanzu ma abin ya wuce don na ga wani eh, abin nan yana zaune sai ce sallallahu alaihi wasallam ne amma yanka a gashin bisa mashin ya wuce to kaga abin ya fara hita hankalin ya fara wato su sun ɗauki mujarradin so kawai in kana so shikenan ya isa to mujarradin so kawai bai isakar ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bi sai ka bi sunnas karatunmu na baya malam ya abin nan ya faɗa mun da aka yi da abu talif amma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani na shiga aljanna don mujarradin so da wannan ya shiga ya ga shiga aljanna ba ya shiga wata duk da son da yake annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan yaudara ce a ce in kana son annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ya isa ba wata ibada da za ka yi in ka ga dama ka yi sallah in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka sha wallahi ba kasaf ba yana da abokin da ya kai ga azumi bayan azumi kuma wallahi baya sallah saboda kawai yana son annabi na san shi kuma shi ya sani in yana gani ma ya san na yana haka to kaga wannan wani irin rudi ne rudi ne don haka nan salihai suna da girma kuma ba a ce a rena su ba kuma ba wanda irin salihai amma ba a ce ka rike su ka kai su matsayinsu wanda Allah bai kai su ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani cewa a rike shi a kai shi matsayin da ba nashi bale wanda ya saura Allah ka cece mu kuma ka ka samu gane gaskiya ba mu iya kwambenta duk wannan karatun wanda zai ganshi suka ce ake zagi ne to me zai saka zagi wanda ya wuce shekara 500 da mutuwa me yayi maka ba ku bada mata guda ya kasa ka ba ku bada aiki ba abin nan ya samu baka samu to me zai ka zage shi babu Allah ya ce ka tambaye su kul ka ce a atunabbi'una Allah shin kuna ba Allah labari ne ma la abin da bai sani ba fi wata a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin kasai domin cewa akwai wanda za a riko ya kai ka inda Allah to kana ba Allah labari ne da da kake ganin shi bai sani ba domin shi bai faɗi wannan ba Allah bai ce rike kafa wani ba sannan ka zo gare ni Allah ba irin sarakunan duniya bane da ke in kana son zuwa inda wani shugaba dole sai ka bi suru sa suru kwamishina suru a ne ne sakatare ko ba haka ba ko fa'ila ka rubuta eh, sai an yi suru suru eh, ba ka rubuta a kurin direct ka kai ma gwamna ka ce gashi sa ba ni approval ɗin tafi za ka yi to Allah shi ba haka yake ba in kana so ta da hannun ka roƙi Allah kawai yana nan kusa yana jin ka ka nan shi bai da bai da wani eh, shamaki bai da bawa bai da mai tsaron kofa bale ka ce sai na bi ta hannu ne in bashi hanci ka zo ka ba wannan a ba wannan subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah wata'ala kuma Allah ya ɗaukaka amma ya kun daga abin da suke haɗa shi da wani subhanallah Allah sarki ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala amma ya kun wannan ya nuna kenan al-istishfa'u bi Allah shirk eh, irin wannan neman ceto ga wani Allah shirk ne kuma wannan ƙara da a cikin hadisai masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan haka nan ba a riƙon wani don neman ceto to ci gaba وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين to ayat da ta yi ubangiji zai bayyana muna subhanahu wa ta'ala cewa al'umma duka daga farko an halicce su bisa ga fikira ta sanin Allah wato dukkan su sun tashi da sanin ubangiji subhanahu wa ta'ala daga baya ne wato waɗannan irin musibin suka same su suka karkace wannan yabi wannan aka go abin nan shirk ya haddasa Allah ya ce wa makanan nasu su mutane ba su zamo ba farkon al'amari illa ummatan wahida wace al'umma ce guda waton cewa al'umma guda malamai na cewa abinda ake nufi a nan kamar da ke a cikin hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma cewa tsakanin adam da noah akwai karni goma kuma duk waɗannan karnukan gaba ɗaya bisa ga addini ake mai kyau wanda adam da 'ya'yansa suka bar mutane a kansa sai daga baya shirki ya haddasa a bayan ƙasa kuma wannan shirkin ya faru ne saboda abin nan abin nan mai sunan shi ta ƙadisul ashkhas wato tsarkakewar abin nan ɗaiɗaikun halittu wani zai ɗauki mala'iku ya tsarkake su ka ce bayan Allah ne ba su sabo don haka nan bari in bi ta hannunsu don in samu tsira a wajen Allah har da kai wasu na cewa ai mala'iku ƴaƴan Allah ne wasu na ganin tsarkakewa a ce bayan Allah kamar ta yi kaɗan domin in ka ce mala'iki ba Allah ne ma ban Allah kamar baka sa mai daraja mai girma ba sai a ce a ƴaƴan Allah ne haka irin wannan ya samu nasara don sun ga an haifi isa ba uba uwa kawai gare shi maimakon su bar shi haka nan inda allah ya ajiye shi ce ai wannan ya mai kaɗan wannan miracle din ya wuce a ce mace ta haihu babu da kai wannan ai dan allah ne ta ga su yahuda da ba son isa kuma sai sun ka ce ai dan zina ne su kuma sun ka nan sun ka ɓace su ma wajen rage masa daraja to waɗannan irin tsarkake mutane shine farkon abin da ya faru bayan kahin aiko nuhu alaihi salam kuma wannan ya tabbata a cikin abin nasan alqur'ani ya bayyana mana hadisi ya bayyana mana na annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu abin nan gumaka ana bauta musu asalin waɗannan gumakan duk mutane ne bayan Allah salihai bayan sun wuce shaidan shi ya cusa ma mabiyansu cewa aka mallan wane ya wuce mallan jabir ya wuce zuba a ganin sa bari mu yi hoton sa mu ajiye don tuna sai a kai ga zana hotonsa sai a aje idan wannan yan makaranta suka wuce sun ka san malam jabir suna tare da shi sun san yana hana a rika hoto wasu suka zo daga baya sai a ce ai wannan shine abin nan hoton malam jabir ta ce ba mu san shi ba amma mun gan shiga hoto yanzu A shi haka yake bawan Allah shi da gashi da geme da wane ne in wannan ya wuce sai a dace ai kakanninku ba su zuwa inda Allah da sai sun bi ta hannun mallan jabir ce Allah don mallan jabir kai mun abu kaza kaga abin ya faru idan wannan karni ya wuce sai a zo a ce sai shaɗe ce musu abin da ya yi ku ɗauke wannan hoton ai ya tsufa a sassaƙa a aji sai an ka sarka goma kan waɗannan bayan Allah sai aka aji lokaci kaɗan bayan sun wuce sai ce shaɗe ce ai shi suke musu sujuda za ka nan duwan zai tafi kasuwa sai ya zo wurin ya yi sujuda sannan ya tafi in ya nan zai samu ciniki wani in mata ta tana naƙuda sai ya zo jan gwamki ya aje gari kwarar sai ya sujuda sai ya tafi ka haka irin wannan ya faru kayan a jima kaɗan sai bota kaya ya game ƙasa don haka ƙur'ani ya hana wannan ga da ta gabata don haka allah ya ce al'ummomi eh, mutane sun zama a farko al'umma guda ne masu bota ma allah fakatalahu sai suka yi saɓani allah ya ce walaula kalimatun ba don wata kalma ba saba karmin rabbika da ta gabata daga ubangijinka laqul ya bainahum da an yi hukunci a gare su wato da an musu azaba kamar yadda an kawo da ke gabaninsu. bi fihi ya khatalifuna bisa ga abin da suke sabani gare shi wannan kalma da aka ce walau la sabaqat kalimatun malamai na cewa abin da ita wannan kalma ita ce hujja wadda an ka aiko manzanni da ita don haka abin da kenan ya hana awa ko wace al'umma ko a wannan al'umma azaba irin wadda an kawa al'umma sun ka gabata hujjar da annabi ya bar muna sallallahu alaihi wasallam ce qur'ani da sunnarsa don haka na koyo shi matukar wasu na biya ƙur'ani da sunna annabi to Allah ba zai wa al'umma azaba ba ko da ko ɗan ƙalilan ne masu gyara su aka ɗan na mabannata da yawa duk da haka za a ji ƙan masu yawan saboda waɗannan yan kaɗan nan to ina ne waya ƙuluna kuma suna cewa su waɗannan mushrikai laula unzila alaihi ayatun don me ba a saukan mai aya ba shi wannan manzo wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama don me ba a saukan mishi aya ba min rabbihi daga ubangiji ne ai a kawo mishi aya mu gani irin waɗanda an ka ba annabawan da sun ka shuɗe gabaninsa an ba musa sanda an ba shi abin na hannu an ba salih taguwa to ai shi ma kamata a kawo mishi abin nan allah ya ce faƙul ka ce inna mal ghaibu lillahi ai wannan kawo abin nan aya ghaibi ne daga allah kuma wannan bai ga hannun kowa sai ga allah fantaziru ku dai ku yi ta jira ku yi ta jira bisa ga da kuke yi in nima akum minal muntazirin nima tare da ku ina cikin masu jira don haka nan mu yi ta jira kan lokacin da abin da kuke jira ya iske ku akwai tambayoyi ina ganin matsaya a nan kare abin nan awa guda ne ko to shidda ta yi ina matsaya a nan minti goma akwai tambayoyin da an ka bari ko na ce a baka su to ga gudanar sai gobe to ma dai kwana a nan ko sai gobe mu kwana a nan alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك طيب، الحمد لله نعم، وتمات اي الشرك والمشركين دمر اعداءك اعداء يا رب العالمين اللهم ان اخواننا المسلمين المستضعفين في غزه يا رب العالمين امين امين اللهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم انهم لا يفلسونك اللهم ان اخواننا المسلمين المستضعفين في يوم وغيره وعالمها يا رب العالمين اللهم نسالك الامن في بلادنا اللهم أنت سميع وعلي أنك أنت التواب الرحيم اللهم أعرفنا بيتا هنيئا مريئا يا رب العالمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ووفقنا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد na wannan shi